بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى <coughs> أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي <coughs> ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dama muke halartar wannan karatu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka masjidul madina da ke dilimi olego office a cikin garin jos wanda kuma kowane mako <coughs> mukan taru domin wannan karatu a yau karatunmu ya kai mu ga majalisi na 57 wanda ya daidai da 21 <coughs> ga watan jumada tsani ko jumada akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya ba mu daidai da tara ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salam 2018 muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa muna nan a cikin babin da malam ya kira shi koruko kismi na biyu daga cikin kaso hudu na wannan littafi muna kaso na biyu shine rubu'ul adat wanda kuma a ƙarƙashinsa mun shiga babun fi hukukin musulmi wa ra'im wal jiwar wal malik wa nahawi zalik wanda a cikinsa malam ya kawo hukukul muslim wanda ya kawo wasu haƙoƙi kusan guda goma wanda a cikinsu mun kai kan wata gaba a cikin hukukun muslim din wanda akan ta muke har lokaci yayi halinsa a wayannan haƙoƙi guda goma mun karanta ba su uku ba a ciki ko hudu a mun karanta ya kai shida daga nan insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba mun kai gaban da yake magana ne akan na'am gaban da yake magana a akan zamantakewanka da mutumin da bai da kirki kuma ya kai ga zama na dole ya hada ku da shi to ya za ka yi da shi shin za ka mu'amalance shi a bisa irin mu'amalarsa ko kuma a'a za ka kyautata masa kana mai kaffa-kaffa kuma daga sharinsa? mun yi bayanin cewa muhammad ibn hanafiya yake cewa laysa hakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajidu min yace ba mai hikima ne. <coughs> mutumin da ba zai mu'amalanci wanda zama ya hada su da shi ba kuma bayi da daɗin zaman sai dole su zauna kuma bai iya kyakkyawan mu'amala da shi ba hatta yaji Allahu azza wa jalla lahu farajan Allah ya kawo masa mafita daga zaman da suke yi da shi to a wannan gaba muka tsaya kuma ne yace wa minha an yajtaniba mukhalaqat al yana daga cikin abin da zai kawo maka tsantsenin rayuwa <coughs> da kubuta daga wulakancin duniya da kuma tinkarar lahira tare da sanin matsayin da Allah subhanahu wataala ajiye ka shine ka nisanci cakuɗuwa da masu wadata da masu kuɗi kowane lokaci kai kana bibiyar ina mai ɗan wani romo a hannu su ne mutanen hulɗa da kai su ne abokanka su ne abokan zamanka bayan kai ɗin baka da shi wannan zai gadar maka da raina matsayin da Allah ya ajiye ka kuma zai haifar maka da kwaɗayin isa halin da suke ciki ko ta wani hali ko suke tara kuɗin za ka ga idanka ya makance a ta yaya suke samun kuɗi ko kai ma dai ka samu su kai matsayinsu kuma za ka riƙa ganin kai ɗin ba ka da ni'ima shi ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarin duniya ka riƙa dubawa kafi kar ka riƙa dubawa ya fi ka domin hakan zai sa ka raina ni'imar da Allah subhanahu Ta'ala ya maka ka kuma rika hankoran isa wani wajen da kana ga anan ni'imar take to kaga yawan zama da su da yawan cakutuwa da su da yawan mu'amala da su yana gadar da haka so da yawa wani <coughs> za ga ya ɗabi'antar da kansa a kan son jin daɗi da nuna yana da wadata da nuna zama da masu wadata da nuna jin cewa ya kai wata manƙaba na rayuwa hakan kuma yakan haifar da raina matsayin da Allah ya bashi yakan kai ga wani ya raina iyayensa ma wani da za a zo a ga iyayensa an tambaye shi su waye wayannan sai ga ya jingina su da wani kaskanci ko da wani wulakanci wani ma ya ce ma'aikatan gidansu ne wani a zo gidansu a gane ce wallahi aiko ni gun wasu kakanni na ne wai dai dole ba iyayensa bane saboda kawai ba su da shi to yawan cakuduwa da masu kuɗi yana gadar da wannan ba an ce wai haramun bane in har ka iya kame kanka ko kuma akwai wani aiki da kake musu wanda suna amfana da kai kana amfana da su dama haka rayuwa take annasu bin nasi min badrin wa hadiratin li ba'din wa illa yashkuru khadam mutane da kake gani a tsarin duniya da na kauye da na birni ko su ki ko su yadda suna amfana juna ne ba'dun li ba'din wa illa yashkuru khadam ko da ba su ji cewa suna wa juna hidima ba haka rayuwar take yau in ba kawai bai wahala ya yi noma ba na birnin bai da inda zai samu abinci yau in talaka bai yadda ya tona maka kwatami ya samu kuɗin da zai ci abinci ba kai ma kwatamin zai dame ka ishe ka karasa yadda za ka rayu cikin daɗi so dole balancing ake yi kai da ka kira talaka ma aiki ka kaddara shi a abin da zai ma cewa hidima ce kuma haƙƙinsa za ka biya shi ba wani gata za ka masa don ka ba shi kuɗi ba haka shi ma kuma ya yadda cewa aiki zai ma a mutunce don ka biya shi ya kare mutuncinsa kowanne aka Allah ya yi tsarin rayuwan a dinance ma Allah bai tsara mutane su zama mummune zalla ba don mai don me wa'azi ya samu falalan samun wa'azi kai ma mai sauraro ka samu falalan amfana da sauraro da haka nan har a rayu a gudu tare a tsira tare saboda haka wa ma kana Allah li nasa ummatan wahida Allah bai tsara duniyar dama duk a balance iri ɗaya ba a imani ku zama duk mu'minai a'a a duniya ku zama duk masu kuɗi a'a ku zama duk talakawa a'a ku zama duk masu ƙarfi ku zama duk masu rauni ba zai yiwu ba dole a samu wannan da kishiyarsa wannan da kishiyarsa da haka ake samun ci gaban rayuwa to saboda haka ji halin da ka samu kanka to ka yadda da shi wannan ya zauna a matsayinsa wannan ya zauna a matsayinsa amma ka cusa kai wai sai ka zama su ko kuma sai dai an fahimci kai ga irin mutanenka to wannan ba wani burge ba wani wa ya yakhtalitu bil masakin kuma yana da kyau ka rika zama da wanda ba su da shi saboda wannan zai iya sa maka jin sanin ni'imar da Allah ya maka kuma ka gane cewa kai ma ashe kana da dama dama akan wani annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa waɗanda suke zaune da shi ba ma shi kadai ba annabawan da suka gabata an gaya ma <coughs> annabi daga cikin annabawan Allah da akabira mujirmi ha manyan gari masu taurin kai masu jin su wasu ne da suka zo me hana su imani cewa suka yi anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu yanzu kana so mu yi imani da kai bayan talakawa ne suke gindinka suke tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa da manyan kafirai suka so su yi imani wai sai dai ya rabu da talakawa har ya yi azaman yin haka Allah ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi da daka kore su suna nan tare da kai in sun ga dama wa'ancan su yi imani in ba su ga dama ba su zauna faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin nar kawai shine magana saboda haka shi agun Allah duk ɗaya kuke inna akramakum indallahi atqakum la farqa baina arabiyyin wala a'jami illa bi taqwallah ba wani bambanci da wani balarabe ne wani ba balarabe ba sai da tsoron Allah so da haka zamanka da waɗanda ba su da shi wannan ba zai rage maka kaskanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa in ka zo cikin majalisi baka gane ga daidai gun zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ko ina ya samu zama kawai yake yi to yau in ka zama wani abu sai ga mutane da kansu ma wai suke ware maka wuri kai baka ma ce gagunka ba amma an ware an ce kai gagunka kai wani waje hatta a masallaci da aka ce ba a kama wuri in kana da dan hali sai ga ana shimfiɗa ma da duma an ka a ce ga gunka ai tun kan ka zo na kama ma wuri alaji saboda kawai da yake samu shiga da Allah an zo zakka kana ciki Allah ya kiyaye wa yuhsinu ila al-aitam kuma yana da kyau ka rika kyautatawa marayu ka rika jinjina musu kana jinkansu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana wa kafirul yatimi ka hataini fil janna ni da mai lura da maraya kaman yatsunnan ne yanda suke kusa kusa ashe kai ka san duk abun da zai kai ka ga aljanna kuma ka zama makwabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba abu ne kankani ba shi yasa za ga marayun ga sunan a watse ba wanda ya damu da su in ga an dage wa lura da maraya wani ya daddage sai an bashi to la'allan baban marayan yana da kuɗi yana hararo wannan yaron da gadansa mai yawa zai kokarin ya samu shi ma ya ce zai ci ai an cewa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to bari ya dauka dai falyakul bil ma'ruf din shi to in ba a isa ban yare ya girma sai a rasa ainal ma'ruf ai ta dabaru ai ta kokarin tantancewa karshe ya ce shi ma da jarin sa ci bayan lokacin da aka bashi kudin kuɗin Allah bai da komai to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu Kyautata wa marayu da kuma ba su daraja kuma yanzu yawanci ma mun mai da marayun su ne jarin a tara jama'a a yi maganar marayu na yau da gobe na yau daban na gobe daban a gina wani abu mai ma'ana da marayun za su rika mora ya gagara har yanzu da wuya a najeriya kakaf wallahi ka samu gidan marayu mai ma'ana wanda na musulmai ne mai kwarin gaske da suka kai guda uku in fa akwai kenan amma ka je ka ga abokan zama mai yadda suke da gidajen marayu barkata, kuma ka je ka ga irin hidiman da ake musu hatta a gwamnatance sai ka ga ana zuwa ana ba su taimako alhali addinin mu shi ya koyar da mu wannan amma mun gagarai illa iyakan an yi kokari a tara wasu kuɗi a zo a nuna wa jama'a a ba wannan yadi a ba wannan hula a ba wannan takalmi shikenan sun watsi wanda wannan la yusmin wa la yughni wallahi ko zai yi amfani bai da yawa kuma shi din ma ire-iren wannan sakaci ne na al'umma zaka samu anguwa da marayu nawa da kuma masu kuɗi da yawa amma ba mai kuɗi ɗaya da ya rike maraya ɗaya na wani shi ya manta zai iya mutuwa amma tunaninsa ya bar musu abin da za su mora wanda ba a yi sake ba in ya rasu aka gama rabon sai ga wani abin da ya tashi da shi bai da kima in kuma yana da kiman bai samu tarbiya ba kan aje ko ina ya lalata shi domin ba lalle in ka bar wa ɗanka wani abu ya amfana ya zama wani mutumin kirki ba sai ya cinye shi ya ƙare to yana da kyau dai a ce musulmai wallahi suna kai wato hange mai kwari a al'amuransu masu yawa su yi abu don Allah kuma su sanya manufa mai kwari idan babu manufa mai kwari sai sai ga ana ta yin abubuwa shekara goma ana magana ɗaya amma ta ki samuwa Allah ya sauka ya ce wa minha yana daga cikin haƙƙin musulmai da za ka yi zauna da su iya da tumar zuwa gaida marasa lafiyansu kuma gaida marasa lafiya wani abu ne da ya zama wato haƙƙi an ce haƙƙi abu na dole fa wanda yawani zai ga yayi rashin lafiya har ya rasu sai ya rasu kaji ana cewa wai dama ya rashin lafiya la'alla kuma kuna da alaka da shi wanda baka da tafakkur ma'ana bincike na sanin maya yake ba maganar ziyara ba maganar sanin hali shi zai kai ga mutum yayi rashin lafiya har ya rasu wa min adabil a'id kai mai zuwa gaisuwa to yana da kyau ka kasance mai wasu ladubba duk wayannan abubuwan yawanci wasu su mun karkaranta su al'adabul mufrad an yad'a yadahu 'ala al-mar 'ala al-marid ka dora hannunka a jikin mara lafiya inda so ka dora akan goshinsa ka dafa goshinsa ka masa addu'a sannan wa yas'aluhu kaifa huwa ka tambaye shi ya yake ji wa yukhaffifu julus kuma zaman naka kar yayi tsayi ya zama kamai da gungun hira wani ya ce maka ai yau a wani na wuni to wunin nan mai amfanin sa la'alla ana kawo wasu abubuwa da shi bai iya ci ba sai ku taya shi ci an dan ka lemu ne a ayaba ne kai ka dade baka ci ayaba ba da sunan ka je taya shi zama to ba a so ka je ka shantake yawanci mata sun fi wannan yana da kyau matar ka ma za ta gaida wani dan uwanka ko na ka ja mata kunni don abin bai takatta a maza ba har mata duka wayu ziru riqqa ka nuna tausayi da kuma fatan waraka kai maganganu masu dadi ba daidai ba ne wani ya je gun mara lafiya ya faɗi abin da zai furgita shi ya faɗi abin da zai ƙara masa ciwo ko ka ga yara mai ka ce ka gaskiya kana jin jiki jiyan da ka rame kaga psychologically likita da ya san aikinsa duk zafin ciwon kan ya zo ya duba ka zai ce ya fi jiya ko da ya tsananta zai ce ai yau da dama-dama saboda kaɗan ji kwanciyar hankali wannan nutsuwar da za ka ji ta mawaraka ce shi yasa ko asibiti aka kai ka wallahi jin rashin lafiyar ka inda likita ya zo ya dan dudduba ka ya dan na maka wani abu ko bai gano komai ba za ka dan joni dama dama da a ce an barka haka kawai ya zai ce wallahi tun da muka zo ba wanda ya zo kaina to wannan hunun din da damuwar ma ta ishe ka ala kulli hal dai ka rura tausayi wa yad'u lahu bil afiya ka roka masa lafiya wa yaghuddu al basar an awratil makan kuma ya kauda ganinsa daga wurin da ya je kallo ya tsaya kar ya tsaya kalle kalle ya kalli nan ya kalli nan ya dubuna ya dubuna. ya yi da Allah ya ga wani waje an gaza ko kuma an yi wani abu bai dace ba ko wani abu makamancin wannan matukar ba kana makusanci ba da za ka ba da shawaran wasu abubuwa don gyara to bai dace dai ka zama mai leke-leke ba kamar da muka faɗa wajen ziyarar gida a adabul mufra don yi bayanin mutum ya ma ziyara gidanka ko wani abu to nan ma kar ya yawaita leke-leke ga wannan ya ga wannan ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يؤلم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر yace wannan yana da kyau mara lafiya yayi wannan addu'a kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Usman ibn Abi al-As da yazo yake gaya masa yace ya rasulullah tunda na musulunta akwai wani ciwo da yake damuna ya ce yana jin wannan ciwon a jikinsa tun da ya musulunta sai annabi ya ce masa to ɗau hannunka ka ɗora a gunda kake jin ciwon sannan ka karanta wannan addu'ar kusan wannan addu'ar an sha karantar da ita a wurare da yawa amma da wuya ka ga mara lafiya yana jin ciwo yana damunsa shi da kansan ya yi wannan addu'ar sai ya ce ya soma tunanin zuwa wani asibiti zuwa go wani likita a kirawa ne a kirawa ne bayan ga face aid na farko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kamata ka yi dau hannunka ka dora agun da yake damunka kai ne kafa ne ciki ne ido ne ko ina ne sannan ka ce bismillah iya nan bismillah galibi duk abin da aka ce ana so ka ce bismillah to ba a san wuce haddi ka ce sai na bismillahir rahmanir rahim wannan a karatu ake yi amma an kai ba za ce yi sabo ba amma dai ga iya inda annabi ya ce tsaya galibi ji abin da aka ce sammillah to galibi su ake ka ce bismilla abinci ne "Bismilla!" sa riga "Bismilla!" fitowa daga gida "Bismilla!" shiga ma "Bismilla!" duk abin da za ka yi aka ce faɗi sunan Allah ya wannan in kai ya wadatar ka ce bismillah salatan so uku wa ƙul saba marra sannan ka faɗi wannan so bakwai a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir a'udhu bi izzatillahi wa ƙudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir wannan yana nan a cikin hisu muslim an sha faɗa an sha koyar da shi in a kanka ne dafa kanka ka ce bismillah bismillah bismillah sai kuma ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadir so bakwai ba wayan ce ka tofa ka shafa a gun kawai hannunka na gun shikenan ka gama ka cire wallahi kai wannan da imani da yadda sai ga la'alla wannan ne ma sanadi daga nan ka tafi ciwo ya warke to amma so da yawan mu sai ga ciwo na damu mu mu ba mu iya yin hakan ba mun matsa mu je gun likita mun matsa mu je gun nan mun matsa can sai abu ya tire to shine za ga ana neman a nemo malami ya addu'a to addu'o'in duk da zai yi kuma wani lokaci sai ga ba irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce ayi bane yin ciwo ya taso rashin lafiya annabi ya gaya mana addu'o'i da yawa da za a iya yi a halin rashin lafiya wani lokacin an nemo wasu to za su sa rai da samun wani abu musamman in mara lafiyan yana da wani maiko ko wani mai wani ko dan uwan wani mai hali ne kuma yana gun ko rai ko mutuwa aka yi ka je ka ga irin addu'o'in da maluma suke a gidajen masu kuɗi sai goni ya yi awa guda ana addu'a ana ta amin wallahi yana tuna dadewan ne zai bashi wani abu ba wani Allah ci amma da zai je inda ba komai daga ya gaba Allah ji kansa Allah shi ke nan da riga sai ya gaba kaga ka ci kansa addu'a business ne Allah ya sauka shi ma wani shago ne in karfe akwai damuwa ki a'udhu bi izzatillah ina neman sari da buwayar Allah wa qudratihi da ikonsa min sharri ma ajidu daga sharrin abin da nake ji na ciwo wa uhazir kuma nake tsoro nake kaffa kaffa nake tsoron kar ya same ni to kagan Allah ya ga dama ya amsa shikenan duk da cewa Allah bai yi alƙawarin zai amsa nan take ba amma da ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa amma yaushe shi ya ga dama ba kuma a sa shi dole ya ce zai iya amsa take zai iya bari ma sai a lahira zai iya kuma canja maka da wani abu daban to kana iya kokarin ya warke nan ko shi so yake ciwon yayi ta damun ka ana kankare maka zunubai har ka mutu ba zunubi to sai ga kai ta addu'a baka warke ba to wannan kuma ce ni fa nayi nayi ba bayani a ce yi addu'a ka ce kayya ma'ana dai wai kayi ka gaji kenan to ka fidda tsammani kuma annabi ya ce duk wanda ya fidda tsammani Allah zai bashi da damuwarsa Allah ya yi mana ya ce wa jumlatu adabil marid ya ce ga wasu kaɗan daga cikin ladubba da ya kamata mara lafiya ya kiyaye su shi kalbani alaihi rahmatullah ya kawo mana wasu daga cikin abin da mara lafiya musamman mara lafiyan da ciwo ya masa tsanani ya kamata ya kiyaye su mun karanta su a ahkamul jana'iz a wannan madrisi shekaru da suka gabata to malam ya kawo su anan yake cewa mara lafiya yana da kyau ya zamanto yana da hasanu sabr mana hakuri mai kyau ka ta ka yadda jarabawa ce ka yadda Allah subhanahu wata'ala zai yi da abin da yake son ka da shi na alkhairi ya gwada ka da wannan ciwon so da yawa wani yana gambai da lafiya shi aka tsana kamar yadda kafirai suke an ba mutum rasuwa ya rika ihu yana cewa wai dan me sai ni wai ni wai dan me sai ni me yasa ni ba a zaɓi wani ba ka je asibiti ka ga ba mutum rasuwa ka ji yanda yake wasu maganganu me yasa sai ni ko kuma me yasa sai yanzu sai Allah ya zaka yi wannan yanzu ka to kaga bai san Allah ba so da haka hatta masu lura da marasa lafiya suna iya gane in rasuwa aka yi ga ta musulmai ga ta wanda ba musulmai ba to abin kuma ya kai ga yadda muka faɗa ɗazu halin mai kuɗi wallahi ta kai ga masu lura da mara lafiya sukan gane wannan gawan yadda aka yi yana da kuɗi yadda aka yi kuma wannan ayyuhan nasu ne shi ma suna ganewa yanayin faza na mutane wani ba ka da in kana da hali ta mutu za ga masu kuka sun girmama kukansu sun azzama shi wai duk dai a ce suna tare da wani suna tausaya wa iyalan wani la'alla yana tunanin an zo raba gado zai shiga sahun ko da bai da gado wa idza hadara alqismata ulul qurba la'alla shi ma dan san masa farzuquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa to duka dai abubuwan namu sai kaga dai babu Allah a ciki Allah ya sauka shi yasa muke wahala fa wallahi shi yasa muke wahala kuma mun kasa ganewa mu dawo mu daidaita wallahi yau muka daidaita Allah da kansa ba sai mun gaya masa ba wallahi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih ba zai taba canjawa bane sai mun canja muna zama nagari ba za mu ma san san da abu zai gyaru ba amma kai ka kasa gyaruwa ka kasa nutsuwa ka yi abin da ya dace abu kaza ya zo ka danne na wani ya zo ka cinye na wani ya kuma can an jima sai ka ce ƙasa ba kyau to ya za a yi ta yi kyau dama da irinka ai ba za ta yi kyau ba Allah ya kyauta to mara lafiya yana da kyau ya kyautata haƙurinsa ya yadda cewa jarabawa ce wa qillatu shakwa wa tadajjur ya rage yawan kuka da da raki akan ciwon nashi magabata akwai daga cikin magabata ya ce na rayu arba'in sana ido na ɗaya baya gani amma wallahi ba wanda ya gani idansa ɗaya baya gani ɗaya ne mai gani amma ba wanda ya iya gane wani. saboda tsabar baya maso wani ya sani amma kayan idan ka ɗaya baya gani duk inda ka jefa sai ka yi bayani ka san fa ido na akwai matsala ka san kaza kaza shikenan kuma a ji bai wuce a ce to Allah ya kiyaye Allah yayi sayyidina ali alaihi radiyallahu anhu yake cewa duk wanda ya kai kukan damuwarsa zuwa ga dan adam to ka annama yashku rabbahu kai ka ce yana kai karan Allah ne me zai hana ka gaya wa Allah shi fa ya jarraba ka kuma ya san da halin da kake ciki. to gaya masa mana wallahi in ka gaya masa da dukkan ikhlasi ba za ka san ta ina zai turo mai baka ba la shakka Allah bai ruwan kuɗi ka ga nerori na zubowa amma sai ga sanadin su ya zo ɗaya daga cikin magabata wata rana yana zaune aka kawo masa sadaka na dirhami hamsin yana zaune da su a gunsa sai kuma wani ya zo daga cikin bayin Allah yana da damuwa ta dirhami hamsin ɗin nan take ya ɗaga gefensa ya ciro su ya ce ga su Allah ya biya mana bukata daga cikin ɗalibansa mamaki ya kama wani ya ce haba malam halin da ake cikin yanzu aka kawo ma wannan ya ce a ah, to wanda ya kawo wannan shi ya kawo mai karɓan wannan ɗin kuma yana komawa gida kuma sai ya samu shugaban wannan kasar a wannan lokacin ya aiko masa da wasu kudaden kuma da sun ninka wannan to man taraka allillah lillahi awadahu Allahu khairan min duk abin da ka bari dan Allah sai ga Allah ya canja ma da mafi alkhairi to inda baka da lafiya to yana daga cikin ladabi ka rage yawan koke-koke da da damuwa to wani ya mai da ciwon ma sana'a wallahi yawanci masu bara da ciwukan nan ɗayan biyu ne wani ciwon ne da gaske ya kuma gwada neman taimakon ya samu sai ya gane ashe akwai wani shortcut na samun kuɗi to ko ya warke ko kuma ya ga alaman warkewa sai ga ya yadda ciwon ya warke shi bai so ya warke da za ka mai addu'an waraka wallahi wasu masu ciwon da Allah zai ma wata mu'ujizan ka shafa ya warke in ya gan ma canja hanya zai saboda shi baya so ya warke wani kuma gani yayi ana yi ana samun kuɗi shi ma zuciyarsa ta mutu shi shikenan ya kama yi sai muka yi yawa wani ya ɗaura bandeji ya shafa manja ya yi wannan ya yi wannan wai diddai a tausaya masa wallahi wani ya tsara maka wata magana ko kai ka fi na taurin rai sai ka taimaka masa amma ya ɓace ka je ka tsince shi a wani gu sai ga kuma ba haka bane wani da kuka wallahi wani ya taba zuwa masallaci na da asuba har kuka sai da aka ba shi kuɗi kuma ya nuna ma bai ma san hanyar tasha ba ya bibibi ce bai ashe ma a kusa yake wallahi da kai na ban nutsu da shi ba sai da ya tafi na ce kai mutumin na ya ce tasha zai ce bai ma san hanyar tashan ba an nuna masa amma da na zaga na bi inda dole in ya bi hanyar za mu iya haɗuwa sai ban shi ba na dawo kuma na tsince shi a wata hanya daban ya nufi gidansa kuma ya ware yana tafiyarsa normal na tare shi kuma na mai tambayoyi na mai bayani na nuna masa kuma ga daga inda nake ce ya gane ni ma ya ce bai ma gane ni ba ce to ni ne limamin da ka zo nan musa aka taimakawa daga nan kuma sai ya saduda ya tsaya yana ta wallahi abubuwa ne kaza kaza rayuwa ta zama ce zai ka daure hakan ba zai sa ka samu wani abu ya ce ni ba na zo ne in kure ka ko tona ma asiri ba ko in ce ba na abin da aka tara amma dai rai na bai nutsu na ji wallahi kai din da gaske bane kuma yanzu na gane kai din ƙarya kake muna haka wasu mutane suke wasu suka ya saba ni ne ban san shi ba to haka suke mutane suna nan akwai wanda ya zo gidana wallahi da kayansa a faffashe da sun radar da ke ni kuma gidana kofa biyu ne akwai kofa ta baya akwai ta gaba isa wani lokaci in ka zo nema na wallahi yadda gaba ne na rufe bayan ba na amfani da shi amma akwai baya akwai gaba to shi ya zo ta baya ya yi sallama na fito na gan shi ya gaya min damuwoyinsa dai na iya abin da zan yi bayan sati biyu sai ya zo ta gaba wallahi kuma da rigar da na ganshi wacce mafashashiyar sai na tambaye shi na ce a ah, kwan Allah ina rigar da na baka da kazo ta can sai ce a ah, dama gidan na bi ne wallahi haka halin ne yake fa sai addu'a shi ya mai da hakan sana'a su kaga ba amfani shi zaman lokaci wallahi mutane duk da Allah ya ce wa amma sa'ila fala tana tana sai ga ka kasa aiki da ita saboda wani ya mai da abun sana'a duk yanda kai da shi ba zai daina ba kuma ya saba zuciyar ta mutu Allah ya sauka yace wal fazau ila duni ila du'a kuma ka zabura in baka da lafiya ka zabura wajen addu'a ka yawaita addu'a kar ka gaza wa tawakkulu ala Allah subhana ka dogara ga Allah ba ka tuna hadisin okasha da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin al'umma ta akwai 70 alfan yadkhuluna jannata bila hisab yana fada sai tashi ya shiga gida sabbai sai suka soma tattaunawa mutum 70000 alfan 70 a ina ganin wanda suka mutu a musulunci ne a wani yace na ganin wanda suka suka suka suka suka bauta wa Allah ba shirka har suka mutu wani ya ce kai ina ga sahabbai ne kai ina ga wanda aka halicce su aka haife su a musulunci ba wai musulunta suka yi ba a iyayensu ne suka musulunta amma su din a musulunci aka haife su suka karbe shi suka kuma mutu a kai suna da ta wannan kai koman har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ce yaya dai naga kuna naji ana ta surutu suka ce a ah, wannan sabuna alfin muke kokarin ganowa sai ya ce musu humul ladina la yarqun wala يسترقون wala يتطيرون wala يكتوون وعلى ربهم يتوكلون yace su ne waɗanda in ciwo ya same su ba sa magani ba sa neman mai magani kawai Allah da ya aiko ciwon zai ɗauke shi saboda ƙarfin imani kuma ba sa jin ciwon nan ko mutum ya kwanta yace ce kai kaga fa na tawakkali na har yanzu bai warke ba a shi baya ma tuna wannan so da ka in baka da karfin imani in ka ji wannan hadisin kuma ba za ka iya kamanta shi ba domin ba a so ka kamanta tawakkalin warakar kuma kullun kana jin baka warken ba anya ku tawakkalin nan na anya ba zan wa kaina ba anya ba zan je asibiti ba to dama baka kai wannan matsayin ba nufi asibitin dan haka aka ce li kulli da'in dawa ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu dawa babu ciwon da Allah ya saukar sai da ya sauko da maganinsa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba da haka in baka sani ba kuma karka ce ciwo kaza bai da magani a ba ciwon da bai da magani kuma wasu sun sani wasu ba su sani ba da haka akwai wanda suke da wannan karfin tawakkalin shi ya kai su game shiga aljanna bila hisab din to in baka da wannan kai karka gwada nemi magani kawai ka warke in Allah ya ga dama Allah ya samu mu dace wannan duka abin da ya shafi mara lafiya da wanda ya je gaishe shi da makamantansu kenan wannan ta kai ce yace wa minha an yushayya janaizahum wa yazuru quburahum yace yana daga cikin haƙƙin musulmi ka je ka gaishe shi kuma Allah ya kawo ajali ya rasu to ka raka gawarsa kuma in ka raka to ya zamanto kana zuwa ziyaran kabarin kana dubawa kana musu addu'a kuma mun karanta cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya halarci janaza har aka mata sallah aka kuma kai ta kabari aka binne lahu qiratan in kuma iya sallar ne baka je ba ka samu zuwa ba laka qira qirat nan da aka ce mithlul jabalaini al'azimain kwatankwacin manya-manyan duwatsu ne guda biyu na lada to duk wanda kai dai akwai lada in kai biyin kana da dogon, in kai dai kuma shikenan falillahi alhamd sannan a rika zuwa ziyartar makabarta an an je makabarta a yi addu'an shiga makabarta assalamu alaikum dara qawmin mu'minin antum as-sabiqun wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lil mustaqdimin minna wal mustaakhirin sannan ka san kabarin mutum ka je ka masa addu'a an baka sani ba tsaya a ko ina an ka masa ko da baka zo makabartan ba ma ka masa zata amma an ka je kuma kai to ba laifi wannan zai tuna ma mutuwa duk da cewa yanzu zuwa makabartan bai wani tuna mutuwa Allah sai ka je makabarta ka samu mutane kawai su dai sun zo ne kuma ayi a gama mu juyo shikenan ba wani wa'azantuwa da suka yi tun a tafiyan zaka gane haka qala al-a'mash yace wal maqsud min at-tashyi' qada'u haqq al-muslimin wal i'tibar abinda ake nufi da raka gawa dai shine ka biya haƙƙi na musulmai ƴan uwan mamata cewa haƙƙi ne na ɗan uwanka musulmi in ya rasu ka raka shi kuma ka rako shi sannan ya zama maka wa'azi da izina da tunani annabi ya ce ku ziyarci makabarta fa inna hatu Zakiru al-akhirah za ta rika tunatar da ku lahira to mu yanzu ba ta tuna mana lahira kawai mu dai nauyi ne mu je mu sauki shi yasa sai ga ana ta mace mace babu wani wa'azi da ake ɗauka. imamul amash yake cewa kunna na nahdhuru jana'iz. fala nadri man nu'azzi li huzni kullum. Ya ce kai mukan halarci janaza sai mu rasa masu wayan uwan mamacin wa za mu gaisar saboda kowa a yanayi ɗaya muka same shi kowa na jin mutuwar tashi ci hawa yanzu da an zo wuri kai kasan masu waye aka wa rasu masu damuwan ba su da yawa wanda abin ya dama su ma ga sunan su ma aka ɗan ɗau lokaci shi na ya zama jiki in gun karɓar gaisuwan kaje shi ma haka sai ka gano sirrin da annabi ya hana zaman a zamaninmu nan za ka fi gane abin a fili mun ana gama wani daga yaje gaisuwan ma sai ga hatta wanda aka rasuwan yadda zai karɓi gaisuwan ma sai ga in ba wai ya san ka da wani kima ba shi ma bai karɓan gaisuwar taka da wani kima yana can yana wata harga kawai balle abokansa wani ko dama bai iya samun abinci rana kullum ya samu gunci shikenan in ka je kai musu gaisuwan kana matsa kenan an kama wata sabga an harkar bol ake an ci gaba an harkar siyasa ne an ci gaba an harkar kasuwanci ne an ci gaba wani na gama gaishe ku ba zai ce kai kasan nan ba na jin jiki shikenan ya bude wani shafi an manta da wancan an kama wannan in wani abu ya gani na labarai kai kaji labarin abu kaza kuwa in dan bol ne kuma ya ka gan mu jiya yi jiya mun ba ku wahala shikenan an bude wani shafi kuma shi za a yi yi duwan wanda ya zo gaishe ku kuna wannan harkar da wuya ku saurare shi ga ba amfani kenan ba wani itibar da ake yi Allah ya sauka mala yace wal maqsudu min ziyaratil qubur babban abin da ake nufi da ziyartar makabarta shine addu'a kai wa mamata addu'a wal i'tibar ka zamanto ka dau izina ka dau darasi na ziyartar wa tarqiqul qalb da kuma tausasa zukata amma idan za a je bai bada wannan ba to babu wani amfani wa min adabi tashi'il janaiz haka kuma wajen tafiya da gawan almashi ana so a tafi da kafa inda hali musamman in makabartan ba nisa amma inda nisa musamman a zamaninmu ne yanzu da akan samu kafarta nesa sosai to ba laifi don hau abun hawa inda shek muka yi wa shek albani saɓani inda shi yake nuna duk nisa dole a tafi da kafa duk nisa a ɗaugawa a kafa kawai a tafi to wannan kuma kunci ne na addini kuma Allah ya ce wa ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj Allah ya ce ban sanya muku kunci a addinin nan ba So da aka inda hali da nisa ba laifi bane dan an hau mota walzumul khushu' shine babban abin da ake so a samu khushu'i shine halarto zuciya da jin tsoron Allah ba wani burgewa bane a tafi ana wasu azkar daga cikin raka gawa babu zikiri a ciki ba wani ambaton Allah da aka ce ayi a samu halarto zuciya tana tuna wannan mutuwar tana jimamunta wallahi shine sunna shine abin da annabi ya koyar wa tarkul hadis ba hirarraki wa mulahazatul mayit da lura da mamacin yau fa da yana raye da da shi muke raka wani to kai mai rakiyan kuma ka tuna kai ma wata ran za a raka ka to abin da ya kamata ka rika dubawa kenan ka duba a jiya jiya fa muna tare da wani yanzu kuma gashi shi muke kaiwa musamman halin da muke cikin yanzu na mautul Fuja'a, yanzu nan ka ji wani ya accident shikenan wani ma ya kwanta bacci bai tashi ba wani an kawai mai abincinsa ya ci a shi ya gama cin abinci shi tuntuni haka rayuwar take ya zama maka izina wattafkiru fil maut ka rika tuna cewa kai ma za ka mutu wal idadi lahu da kuma shirin mutuwa din ka yi mata shiri na musamman ka san cewa lallai za ka mutu kuma za ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma tambaye ka don ka san wannan to da ikon Allah subhanahu wa ta'ala al'amura za su daidaita kuma za ka samu nutsuwa kuma za ka samu amfaniwa a wannan hali na raka mamaci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to daga cikin haƙoƙin da malam ya kawo muka yi bayani akwai haƙƙul muslim warrahim rahim wal to ya tsallake Al-Rahim da zai kawo shi a ƙarshe ya haɗa shi da alƙurba a nan kuma yanzu ya kawo maganan aljiwar ma'ana makwabci ba mu sani ba lokaci zai ba mu ko mu haƙura haka to za mu dasa aya a nan musamman ma amsakuwar mu tana kawo matsala ina ganin insha Allah sati mai zuwa za ta faka kiliya za mu tashi a kan haƙƙin makwabci wanda shi ma dai tunatarwa ne wanda mun yi iyar iransa a baya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kaiwa wannan lokaci ya kuma ba mu ikon yi ya kuma ba mu ikon amfana in kuma wani uzuri ya taso da ba za mu samu zuwa ba to duk dai za mu sanar muna roƙon Allah ya samu dace هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك